les besoins Duka buƙatar Nijar a kan wutar lantarki a shekara bai huce gigawatt 900 ne ba. Ita kuwa cibiyar Gorubanda tana samar da megawat 100 ne ta hanyar amfani da gazuwal. A nan ne matsalar take tunda domin samar da gigawatt ɗaya na wutar lantarki a cikin tashar samar da wutar lantarki da ke aiki da gazuwal to sai an kone tono 260 na gazuwal. Ci gaban fasaha ta zamani ba ta iya samar samar da ƙasa da hakan sannan kuma hayaƙin da injunan suke fitarwa shine yake imama sararin samaniya har ya haddasa canjin yanayi domin wadata birni kamar birnin mai da wutar lantarki mai aiki da gazuwal yana kai gigawatt biyar da shekara inda ya kai tono ɗin gazuwal da talatin wanda zai tashi sitan goma sha ɗaya na gazuwal duka wuni yanzu idan kuka yi lissafi lita ɗaya na gazuwal a nan yamai ana ana sayar da shi ne dala ɗari da tamma talatin da takwas. Ni a lissafin da na yi lita ɗaya zai tashi a gare su dala tamanin. Saboda gwamnati tana iya ba sai an cire musu haraji ba akan wannan man da za su yi amfani da shi. Wanda zai tashi miliyar tamanin ne na sefa a shekara. Alhali kuwa za a samar da kilowatt ɗaya ne akan dala talatin da tamma takwas. Maimakon yadda Nijelek take sayarwa musamman ma akan dala goma sha takwas ga duka da kilowatt na wuta. Kenan idan aka yi lissafi da shekara kudaden da za a samar suna tashi ne miliyar arba'in Alhali kuwa gazuwal ɗin da za a yi amfani da shi a shekara zai tashi miliyar tamanin ne na sefa. Kenan abu ne mai matukar wahala wanda zai aiki da injunan na gorubanda ko dai a cire masa haraji kwata-kwata ko kuma a ƙara kuɗin wutar lantarki a kan kilowatt. Na yi amanar cewa mafita zuwa gaba ga ƙasashe kamar ƙasarmu shine aiki Je suis convaincu que la solution de demain pour des États comme les nôtres, c'est le solaire, même les États pétroliers.